a jiyoyin arewa maso gabas kama daga shatale-tale wato ran abbas zuwa bankunan makarantu da kuma wasu wuraren hada-hadar jama'a tuni suka sha kwalliya domin bukukuwan kismeti da kuma na sabon shekara. Tuwe koya kasuwar kismeti take a bana ga ma ta bakin wasu 'yan kasuwan. parts in it is not custom again. Well, comes small, small. You know, we are doing preparation normal as the way we used to do it. Because we Christian, we always love, this Christmas is very good to us. You understand? But the way our market is going is not like. The not Valentine, fear, normal, normal, valid. Um, that day this year, this year, Allah yana taimaka mana Allah yana taimaka mana kasuwa yana tafiya a hankali a hankali amma zai mu ce dai wannan shekarar nan ya fi shekarar da ya wuce to zai mu ce dai kasan shekarar da ya shige akwai the economy the kind of ana irin ana building economy amma yanzu we are looking at the kind of the economy as if it's getting stable stabilizing ana gani economy na shekaran nan yana zama yana zuwa daidai daidai daidai inda ya kamata to ya shirye-shiryen bukin christmas to insha Allah gam shiryen christmas muna kai muna ga in ka duba yanzu akwai kayakin christmas da yawa mutane da yawa kuma suna zuwa suna ciniki suna siya abin da za a jara gida da wuraren da ya kamata kwastomomi wanda suna zuwa wurin siya kaya da jama'a na damawa muna biya su da murnan christmas amma muna irin cewa kowa a yi christmas a hankali a yi christmas a hankali kada kashe kudi da yawa tun januwari yana zuwa januwari kuma yana zuwa da abubuwa da yawa abin kashe kashe da yawa ga biyan kudin makaranta ga house rent ga abubuwa dinto duk abin da mutum yake yi a wannan christmas nan ya ringa tuna da januwari february kada ce dai kudin ya kara christmas to ina cewa Allah ya taimaka mana kowa zai ji daɗin Christmas na insha Allah. Ta ko wannan baiwar Allah da ke a kitso a kasuwar Jimeta ta ce fa abu na Allah san barka. Ni ce mai suna da gora. Gaskiya wannan shekarar mun samu kusto domin mutane sun da shirye-shirye da dama ba su je su ga uwa da abokan arziki so kowa na da burin ya gaya ana kyau ina da bikin da lafiya a nata bangaren rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ta ce sama da jami'an tsaro dubu biyar ne ma aka tanadar domin bukukuwa na Kirsimeti da kuma sabon shekarar. DSP Suleiman Yahangoroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar ya koyi ƙarin haske game da matakan ma da aka ɗauka. Ai jami'an da muka zuba a cikin faɗin jiha da kowane local government da kuma duk eh, wuraren da ake gudanar da a eh, church na wato inda za a gudanar da bukin kirsimetin ya kai mutanen jami'an tsaro dubu shida wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da na sintiri gaba daya abinda nake son tabbatar da mutane da lalle runduna sun ɗauki matakai na tsaro domin a tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya yi ma wani barazana ko da ransa ko da dukiyansa. Koma da menene fata ko shine Allah sa a yi waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.